أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأحد السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ينزل لك مغانا يوم منا شاء أكوني قوة شوال hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu, wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. inda kamar yadda yan uwa suka sani mun sunanta wa kanmu cewa duk lokacin da wani abu ya taso za mu fuskance shi gwargwadon abin da yake faruwa ah, idan aka lura da karatun yau za a gana sa masa cewa inda ba ƙasa nan ake gardama kowa wannan sako ne zuwa ga wani ɗan shi'a kai tsaye kuma ɗan shi'a da yake ganin ya ji ƙasar waje ya yi karatu sannan kuma a garin gombe yi ma'ahalis sunna ainihin wato tahaddi shi ne nake so in aika masa da sakon tahaddin da ya yi A lallai da gaske mu ‘ya'ya ne na sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam kuma jikokinsu ne. Wannan shi ne nima saƙon da zan aika masa da shi. Amma kafin in aika saƙo akwai abubuwa muhimmai kamar ainihin wato haka. Abu na farko kamar yadda yan uwa suka sani wanda jiya ne da aka mantini sannan na fara magana yau muna ashirin da shida ne ga wannan wata kuma wannan makaranta ta tsara wajen idan kowane wata ya yi wajen tsarin yadda mutanen da suke bibiyar wannan makaranta ɗin za su ba da gudunmawa kullum muna faɗa ɗaliban da suka inci sabon kansu zuwa ga makarantar suka yadda da abin da muke a matsayin addini da su duke wanda ba su yadda ba ba ta su muke yi ba a kamar yadda na sha faɗa cewa al'imamu shafi'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa yana ainihin wato wata magana cewa ya manyo anikud duniya la baqa alaha ya ka wanda kake kokarin shi ka yi mu'anaka da duniya wajen karin gume ta yace babu dawwama tare da ita yace yumsi wa yusbihu fi dunyahu safara kakan waye gari da safe lafiya da kai yamma amma baka sani ba kana cikin wannan nasi ainihin wato ko kana yawan tafiye tafiye yace halla tarakta lid duniya mu'anaqatan hatta ta'anaqu fil firdausi abakara in kunta ta bugi jinanul kulli taskunaha wa yanbaghi laka alla ta'mana an-nara al-imam shafi'i abin da yake magana kenan haka muna maganan wanda suka yadda da abin da muke yi a matsayin addini za su ba abin gudunmawa akwai a sifili sifili biyu ainihin wato bakwai uku uku biyu tara ɗin takwas wannan ga waɗanda suke mabiya ita wannan makaranta ne ko mabiya wannan mu'assasa ɗin ne stanbic ibtc sunan banki kenan sannan kuma a sunan account ɗin sahabatun alkiram Allah kuma ya ba da ikon taimaka akwai nambobin waya da ya kamata in faɗa amma ba matsi sai daga ƙarshe zan faɗa zan ƙara ainihin wato maimaitawa shi wannan a rafidi din ya taɓa zuwa garin gombe wanda wani dalili daga cikin dalilai ya sa daga cikin ɗalibansu ya zo masauki ya same ni ya mun tambayoyi daga ƙarshe na buga masa waya wanda za ku ji wayar da muka yi da shi wasu sun ji ta a baya sannan za ku ji cika bakin da kuma ya ci yanzu sannan kuma in na gama sai in zo sai in aika masa ainihin wato sako bari ku ji wayar da muka da shi farko a wancan lokacin sannan a ji bayanan da i daga bayan nan bari mu ji me yake cewa a wayar da muka da shi ya naje Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh Bashir. Na'am. Ah Sheikh Bashir lawan ne ko? Eh Ah suna na Musa Yusuf ana ce mun asar da suna daga Kaduna. Wala asar da sunna ya gida. Ya birni. Alhamdulillah. Akwai wani ɗan uwa ɗan shi'a ne yana ce masa Isa daga Gombe. isa isa eh. yanayin kukan waya taka kamar ma baka Najeriya ne ko? Ina kasar. Ok, kana kasar ne? Eh, eh, ina na. To da na shiga Gombe ranar satin nan da ya wuce. Na. To sai ya zo muka tattauna da shi ya wasu tambayoyi haka. Na'am. To wallahu a'alam ban sani ba ɗayan biyu amma dai ya zaman to a wajen ku suke ji ko kuma a ina ganin tsabar over confidence ne da suke da shi a kan ku cewa mu ɗaliban suna ba ma iya tattaunawa da malaman shi'a don an ce ka wa malam kabiru ta haddi cewa idan ya isa da ku tattauna da shi to har muka ɗauko magana da shi cewa ruwa na kallo nake musu musulmi ne ko ba musulmi ba ne ce masa mushkila ba a gurin mu kaje ba mushkila tana gurin shi'a ne ya ce min bai mushkila na ce masa saboda sun ƙara wani abu a rukuni na imani da kuma rukuni na musulunci wanda su ne suke kallon kuma duk wanda bai yarda da wani abin ba musulmi ba ne za ta malam haka ne A ba wani abu da muka tara Yawwa. a malam abin da ya zo cikin da da'in cikin usul kabi eh. da kuka kawo cewa buniyar islamu ala kamsin a wata ruwayin a wata ruwayin wacce ta zo bayan wannan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin hajji sannan sai alwulaya malam haka yake cikin usulul kafi ko ba haka yake ba eh? da ba cikin ba karba ba karba wato kafi ba shi'a saboda me hanyoyin da sun inganta a wajen wasu malaman wasu kuma ba su inganta dama ai na sani cewa makarantar shi'a yanzu ta kasu gida biyu akwai usuliya akwai isabariya sai dai ban sani ba kai kana wani bangare ne The thing I like about StreamYard is that if there's ever a glitch... Kana cikin usuliya? wanda muka yi imanin da farzikiya. Shi ne nace kana cikin bangaren usuriya wanda kuma kuna kallon bangaren ikibariya da wani matsayi. Wato wannan fasi ne wanda yake shi ma ba dole ba ne yanzu ya zama ta iya fahimta. A yanzu littafin asalin shi a usuli hana ala kashiful gida'i. Eh, A'a, ni ba zan fassara ta da ma'ana ta ba sai dai da ma'anar Eh? da ma'anar ku so ma'anar ku shi ne imani da manzo eh, wilaya ce kamar kin fahimtar manzon Allah ne a gurin ku da imamanci wilayan saboda sun haka ibn taymiya yana kiran shi cewa rukuni ne shi ma jiko imamanci a cikin addini rukuni Kwarai da gaske. Alaga ta mana akwai bambanci abu a ce masa rukuni da wajibi. Eh, akwai bambanci. Maganar rukuni yadda ka san wannan yana ɗaya daga cikin shari ne na malamai. Za ka iya karanto min nassin da inda Ibn Taymiyyah ya ce imama rukuni ce a addini wanda bai yarda da ita ba in yaje lahira dan wuta ne siya da goma? To ai ya umarci da wannan. To karan faddal. Eh, babban shi ne wannan tattauna yanzu da kake yi kana kusan kana wana kana mukawala da ni ne a ai maganar ne in kana ganin cewa ka shirya amma dai ni abin da na sani shirya ba hakan bari ka ji ana ga ta malam ana ga ta malam to na tsaya eh, magana dangane da abin da ya shafi a cikin Mashirin gasa addini ba abu ne wanda ya yake wasa ko harka irin na yan siyasa ba. Da hmm. alaƙa da aljanna ko wuta wanda hmm. kuma ya haƙi ne a kan kowane wanda yake jin addinin nan. Hmm. Ba wai magana ce da ake yin ta gurguru ba. Sai kana son mu tattauna ne a kan abu da ya shafi tattaunawa. To mu a wajenmu tattaunawa tana buƙatar tsari a kan me za a tattauna. maudu'i saboda ai ba mu ba mala'iku bane ko ba annabawa bane wanda hmm. kuke dogaro da su a littattafai na gani ko sai so ne ke ce maka ba za ka yi ilzamin ko shi a da kawai da abin da yake cikin haka ne a wajen ka ba ku yan usuliya ba amma su ikbariya sun ce duk abin da ke ciki ya inganta sannan albahabudi albahabudi da ya zo wato sahihul kafi alwaya sama da dubu goma sha shida ta koma dubu hudu da wani abu ai na zo yadda malamai suka yi masa ta suka diran masa saboda haka kuma yan isbariya suna ganin yan usuliya kafire ne yan eh, eh, usuliya suna ganin yan isbariya kafire ne da yake nan wannan matsalar imamancin fa yanzu ni'matullahi lahil jazairi a wajen shi yana makarantar ikibariya ne ko isuliya a ba da haka ake a wannan sharafuddin al-musu ne al yana cikin ikibariya ko usuliya shi ya faɗa ka duba muraji'at ya faɗa cewa duk abin da ke cikin kafin kafi in bi sihhatiha wannan ne ka gane kamar yadda na faɗa alaga kamalan kai shi ne ko sunna hada eh. yawa ahlus suna kai da suke ma maliki ahlus suna ne yana tare yawa malamai nawa ne na ahlus suna kuke kafa musu wasu kuma kuke kafurkar su akan me akan sabani da dama kakan bugarin misali ina ba zama shi'a ne ma sunni ne ko eh wuce ba duniyar shi'a dole sai da na fara a gida eh. akwai akwai sunna akwai muna sunna ba ba ne kaga in ga wannan ai baka san wani in ka kira ni da wahabi banda wannan aya ko sunaye guda uku barin karasa maka kuna ce mana al-mukhalifuna kuna ce mana al'amma kuna ce mana annawasi haka ne ai malam barin faɗa maka istilahin ku duk mutumin da ya yadda cewa abu bakar ya fa'ali daraja a gurin ku na wasu a duniyar suna mutumin da ya kafa gaba da ahalin baiki ko ai a gurinku a na ku istilahi duk wanda ya yi takadimin abubakar ne yadda ya fi sayar na aligarada na wasu ne a a ba haka ba haka ba ne yanzu idan na faɗa maka littafin da malamin ya rubuta ya kirgo ok to shi kenan ba zan yi hujja da littafi ba da kai zan yi hujja ta yanzu idan za mu tattauna da kai idan za ka yi hujja a matsayi na ɗan sunna da ka za ka zo ka mun hujja ko littafi za ka zo min da shi eh? maganar da kace shi islam ibn taymiya ya faɗa na ce kafa ya karanto ta ba za ka iya ba? ba iya ba saboda ba lura ba da kuma kake so ba kana neman yankurin Okay, to dama da Idan da dukkan da ake na ya yi kuma yanzu abin da zan ce maka maganar da kake faɗa. Bari ka ji. <laughs> a ɗan uwa mai saurare wannan ɗaya ne daga cikin malamai wanda suke ɓangaren a wanda suke ta haddi ga alis a wannan sunansa kamar da kuka ji wasu su ɗan yi haƙuri suna jin wani lokaci cika yana tashi daga youtube ne sai na yi skifin ɗin shi a na je garin gombe abin da ya faru kenan so sai gashi kuma kwanan nan cikin ramadan ya zo yana cikin masu goyon bayan abdul yana ganin kaman ya gagara yana so zan sa maganganunsa ku ji a cikin wannan tattaunawa da muke da shi za ku da a farko yana faɗa cewa su la yaqbaluna ad dina min al ba sa karɓan addini daga littattafai sannan daga ƙarshe ya sake yin magana cewa ai ya sake dawo da maganar littattafan so idan ba za a karɓa addini ta littafi ba yanzu ban sani ba wahayi ake masa ne da wahayi za mu dogara ne yanzu kai tsaye daga wajen Allah ba abin da ke littafi ba da shi za a dini ɗaya kenan nan na biyu za ku ji ya faɗa da bakinsa ya ce imamanci wulaya kenan shi gaban aini ko khatima ne na annabta kenan kamar idan babu wulayancin kamar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika ba sannan ya magan cewa idan ina nufin tattaunawa da gaske a wancan lokacin wanda ne nake son aika mai sako cikin maganganun da ya yi yanzu sannan kuma yana faɗa cewa idan in yi kaset ya ji sannan ya raddi bayan da muka yi wannan wayar da shi ya ɗauki wannan wayar ya har haɗa ta da wasu abubuwa ya yi raddi a kaina na awa ɗaya da minti arba'in da wani abu wanda a satin na yi raddi na awa goma a kansa mai taken balna na ƙadiku bilhatta alal batsili a yadda maguhu fa'iza huwa zahid wa lakum alwailu mimma tasifun na yi halka goma kuma in Allah ya da kullum ina faɗa a akwai ragowar halka hudu da ban ƙarasa ba kuma zan ƙarasa bayan kun ji wannan wayar ba ku ji a tafsirin sana wannan banan lokacin da yake wannan magana bari mu ji me yake faɗa ita ma maganar ta ɗaya bayan ɗaya mu ji me zai ce bari mu ji me zai faɗa bari mu ji abin da yake ainihin wato faɗa gane da yawa da suke da matsala da shi saboda ne saboda wasu abubuwan ya yi ta faɗa a kan bullanci an samu yan hakika da suka dinga bullanci har wasu aka same su a afawa a cikin birnin kano wani ya ce shi a kan shehi ne zai iya zuwa madina ya fito da gawar annabi tattaka shi wasu su sun yi ba a kan yi musu raji ne magangan welcome to kala ya ne da yawa da ke da matsala da shi saboda saboda wasu abubuwa ya yi ta faɗa a kan bullanci an samu yana hakika da suke da bullanci har wasu aka same su a abawa a cikin birnin kano wani ya ce shi a kan shehi wani zai iya zuwa madina ya fito da gawar annabi tattaka shi ba su sun yi ba a kan yi musu raki ne maganganun da ba ta musu rai yace yan uwa yan da ne da suke da zuci saboda haka suka shiga suka haka ce tsakanin su da waɗanda suke zagin iyayen sannan da ke musu da wuta su ma wannan yana magana ne akan yan tijjaniya da ke sun ci da shi abdul kuma yan hakika wanda yake maganan cewa wannan matsalar yan hakika baka shafe mu mu dama kowa ya san karanta wurin mu duk wanda ya taba Allah da annabi dama a shirye muke mu taba shi ko da ko muna da alaka ta nasaba da shi ko ta kungiya ko ma wace irin alaka ce magana da ta maganan akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun riga mun yi bayani kowa ya ji mawqifin mu kuma akwai abin da Qur'ani ya tabbatar da shi ko ka karba ko Allah ya sa da ka karba wannan matsalar ka ci babu musulmin da ya isa ya musa cewa abu lahab baban annabi ne ta ɓangaren da baban annabi abdullahi da shi su ɗaya amma ga ayanin ana karantawa tabbat da abu lahabin wata matsalan wasu ganin suke in kana da alaƙa kana da nasaba da wani babba to ko baka ba Allah ba bai kamata ka samu matsala ba shi kuma a gurin Allah ba haka al'amarin yake ba ba shi ba ruwan shi da kai dan wane ne kana da nasaba da wani in baka bi Allah ba Allah ba shi da alaka da kai bari mu ci gaba da jinsa mu ji abin da yake faɗa wanda kuma akwai gabar da nake so in ɗauka suka yadda suka yafe waɗanda suke zagin Allah da masu sukan suka haɗa ƙarfi da karfe kan tsariya wanda suke da awo yana zagin sahabbai menene zagin ya ce musu in sun isa su zo a hadu su fitar mishi da inda ya zagi ga su mun tafiye su kuma shi kaɗai. shi kadai yau a irin dukiyar yau a kunji duk gayyar ahalin suna ga abdul nan shi shi kadai shi wani dan shi'a ne amma yana goyon bayan abdul yana ganin kaman ya gagara abdul din nan fa na faɗa na ce ba shi da wata tattaunawa da ya ta dubbe da munazara in ba tattaunawa da suka da malam alƙafin ba babu amma tare da haka yake ganin wai kamar ya gagara so a daidai lokacin da idan muka ɗauki hamza shi kuma ɗan shi'a ne za ka ga cewa yana da ra'ayi saɓanin nashi ya saɓa wa nashi shi yasa ko lokacin da ake tattarka taka a shafin sarki zaki ku duba da kyau za ku duk wanda ya zo da sunan zai ba shi kariya za ku ga sai ce a aishi duk da cewa ba duk abin da ya faɗa ba ne yake goyon bayansa saboda kowa ya san cewa in ka ce duk abin da ya faɗa ne kake goyon bayansa ka taro wa kanka rigimar da akwai abin da ya faɗa wallahi ba wani ba ko shi da ya yi maganganun ba zai iya kare maganganun ba ballantana wani ya ainihin wato kare waɗannan maganganun to sai mutum ya ga mafi sauƙi kawai ce ai shi ba dukan abin da ya faɗa ba ne yake goyon bayan shi yake yarda da shi amma kuma za ka mutum ya fito haikan yana ba shi kariya a matsayin wani babban gwarzo a matsayin wani sadauki a matsayin wani ainihin wato jarumi da makamantan irin ainihin wato wannan wannan yana ciki za ka zan nemo shi insha Allah a za mu ga za ku ji maganganun da shi Hamza Lawan yake ainihin wato yi da haka wannan shi ne za mu gama ganganun da shi ala hamza lawan yake ainihin wato da jidalolin da kusumomin da baki ɗayansu a cikin gidan sunna ne a addinin musulunci ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa da shi'anci Sheikh Abdul Jabbar ba dan shi'a ba ne balle ya zama malaminta balle ya zama wakilinta wanda yake yin magana a madadinta kun ji abin da Sheikh Amzalawan yake faɗa ba ɗan shi'a ba ne. Amma ai na sha faɗa a baya na ce akwai waɗanda ake ce musu koyayin 'yan shi'a a cikin tsakiyar musulmi. Amma duk mutumin da ya san akilin shi'a ya san shi Abdul jabar Afkar na shi'a yake yaɗa don maganan a'imma isne a shari'a limamai sha biyu wannan maganan ko kaza ko kaza bari mu ci gaba da zai kuma shi a kan kan shi ya faɗi da tsaraha a san abubuwan da yake magana a kai yanayin su ne a cikin kitan sunna da kuma littafan sunna kila saboda kafa hujja ga wanda bai sani ba ko kuma ga wanda yake shakka zan iya sa maganar shi da kanshi aji muna magana ne akan abin da ya zuwa ne a littattafan suna ba a littattafan shi abin ya nan matsala ta tafi duk da wannan sunan na ce da kai nan a da ya dace an sunna ba ni ba an ba. na fi daga cikin ta suna na musulmi wannan malam abdul jabbar ne shi da kanshi ta'aliki kan abin da ya fani Sheikh Abdul Jabbar wani mutum ne wanda yake shi bai san me yake yi wa cikin addinin musulunci. Bai san ko shi wani ne yana kokari ne yanzu ya gano ko shi wani ne. mutum ne wanda a wasu jawabai a cikin wani jawabi wanda ne a kaya. na ce mutum ne wanda yake yana so ya kai ya zuwa ga istikrar bai kai ba har yanzu shi ke san ko shi menene ba da kuma san ko shi wane ne ba a cikin bincike binciken shi da yake yi na tafiya ya zuwa ga wannan istikrar din shi ne yake yin karo yake cin karo yake yin tuntuɓe da wasu hadisai da wasu mabada da wasu mafahim da wasu usul da wasu kawa'id da wasu akwal da wasu nazariyat a cikin gidan sunna waɗanda yake da matsala da su sai yana kokarin ya shata makayin shi matsaya dangane da wa'annan akan wannan asasin sai yana fada da wasu malaman sunna sannan tun da yake bin da malami a waɗannan abubuwan da yake mu'amala da su a cikin littattafai din sai ya zama shi a kan kan shi ne yake assasa ma kan shi martanoni da ta'alikoki a kansu saboda haka sheik abdul jabbar mutum ne wanda yake a cikin gayan rudu saboda zai ne shiryatar da shi a kan wayannan abubuwan da yake bi duka a cikin da'irar sunna kuma a rike sosai yawa daga cikin abubuwan da Sheikh Abdul Jabbar yake faɗi wahanoni ne da suke kubowa daga cikin kwakwalwar shi da sinanen-sinanen shi da sawale-sawalen shi sai yake a akan asasin wa'annan wahanoni waɗanda wa'annan istinbakotin su ne jahilai suke ce mai ilimi wato duk abin da ya sawano ya faɗi shine ilimi kuma mun na da tajari ba kan wurin nan mutanen da yawa masu yi daga ra'ayinsu daga daga wahayinsu su ɓantar su ɓantar misali ɗaya da nake so in bada kafin in je wurin misalin a nan da yake cewa shi gaba ɗaya abin da ya dame shi shine tafin ahalin sunna ba na shi a ba ya sarraha wanda ya kyauta da ya sarraha haka nan saboda ni a tunanina ina ganin zai yi matuƙar wahala in bance ba zai yiwu ba shek abdul jabbar ya gaba da a. sai yiwu shek abdul jabbar ma yana gaba da shi anci amma bai da jur'ar da zai faɗi to a wannan wurin sai ya ya fita daga sunna bai yi bai yi bai yi shi musulmi ne kawai a halin duk da wannan shelar da ya yi bai isa ba har yanzu shi yan sunna ne saboda bai shi mana ya ba a sha'aranci ba a aƙida a cikin kila malikiwa yake yi ko kuma wata mazaba daga cikin mazababin sunna sannan a tarbiyya hanyar yanayin kadiriyya ne sai dai ko idan ya kirkiro jabbariya sai ina ya fita daga sunna Sheikh Abdul Jabbar a cikin a cikin ainihin rubutsunin sunna yake amma bai sani ba saboda shek abdul jabbar har yanzu bai san ko shi wane ne ba yana so dai ya kika daga sunna amma bai fita ba sannan kuma bai shiga shi'a ba bai kuma shiga komi ba so shek abdul jabbar uh, to jama'a kun ji abin da shi hamza lawan amalan hamza lawan ya faɗa abubuwa kamar haka bai san me yake yi ba ɗaya kenan sannan na biyu bai san kowane ne shi ba sannan na uku bai da malami ba wai yana nufin bai da malami da ya karanta da shi ba a'a malamin da ya koyi abin da yake yi dinnan waye koyon da shi sannan abu na hudu ya ce yana cikin rudu sannan abu na biyar ce babu mai shiryar da shi sannan ya ce akwai wahamomi da yake ba wanda ke bugowa da kalwarsa daga nan sai ya gina ainihin wasu hukunci sannan ya ce suna da ba irin sabbin jabar su a kankin kansu ta irin wannan hanyar su zama batattu sannan su ɓatar da wasu sannan kunji yadda ya jingina wa sunna shi sannan kuma kunji ya kawo dalilansa na cewa shi yana kallon Abdul har yanzu a matsayin ahalus sunna ne wanda ya faɗa a firar da BBC ta yi da shi ya ce saba'in na gaskiya yana hannun shi'a ko da biyar ma ashirin da biyar ne da wuce na gaskiya ke hannun sunna ba wanda duk addinin da kake yi ka gane cewa saba'in da biyar na gaskiya yana wajen sannan kuma ashirin da biyar ne gaskiya ke wurin ka babu dalilin da zai sa ka zauna inda gaskiya ta ta ashirin da biyar ga inda gaskiya ta inda a gaskiya kana gani can saba'in da biyar inda babu gaskiya ashirin da biyar kuma ka zauna wannan gurin wannan rena hankalin mutane ne wannan duk wanda ya kalle shi ya kalle mabiyansa ya san cewa sun fi kimami zuwa ga aƙidar shi a misali mu ɗauki nonon ƙato a shi Malam nonon ƙato gudanar sarkin baka ai ya faɗa duniya tana jin shi ya ce wa matar annabi fasika ƙi bid'a mujrima amma sai gashi ga suna gayyatar shi a shafin su sai su ba shi ainihin wato sanarwa a shafin su cewa ana gayyata shi wancan karatu so wannan shine to bari mu koma kan shi bashir lawan mu ci gaba da jin abin da yake faɗa a kan wannan matsalar wannan bawon Allah gaske shi ta fito da to wallahi yadda a duniya ake kura mutum ka iya gane mai gaskiya da mara gaskiya haka Allah ya rafa mu saje wasu mutanen saboda inagi kamar wayannan masihai da yawa wallahi sun gane hujjojin da Qur'ani yake kawo wannan suna fahimta amma mace yau su ne ko saboda mun gaskiya bature da kike ba bayan yake da kike ba zai iya gane cewa ba yadda za a yi mutum ya zama Allah ba ya za a yi mutum ya zama Allah da irin rayuwar ka yake iri ɗaya ta ci ta sha abin kasuwa ya za a yi turin kai ne yake hannun wannan a wasu da yawa da yanzu suke kafe sun san wasu mutane a tarihin musulunci duk da ana ce musu sahabbai amma sun zalunta a cikin su suka zubar da jini 'ya'yan nan mahal. an san tarihin wasu mutane a tarihi ana ce masu sahabbai su suka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka zubar da jinin ƴaƴan manzon Allah Qur'ani yayi gaskiya da yace qutilal kharrasun Allah ka tsinewa makaryata Allah ka tsinewa makaryata kuma sahabbai so bari mu ci gaba da jin shi wannan matsalan cewa sahabbai sun zubar da jinin ƴaƴan manzon Allah sannan sun cuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai sun cuci annabi waye yada addinin bayan annabi ya fata duniya har addinin ya kawo zuwa gare ka inda ba su ɗauki amanar annabi sun rike ba waye wannan sannan idan sahabbai sun cuci annabi Allah yana sanar da mutunta ne suna rayuwa tare da annabin farko Allah ya kalle su ya ce musu kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi waɗanda suka cuci annabin suna rayuwa tare da shi Allah zai kalle su ya ce wa kazalika kummatan ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma da tafi kowace al'umma da kunu shuhada a alal nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah yana sana da haka bari mu ci gaba da jin shi muji kan kuma annabi yayi isara akan su ya tabbatar kuma Allah ta'ala saboda mu'jiza da kiramin manzon Allah sai zama na abin da ya tabbatar din duk da wa'annan sun yi mulki daga baya amma ba su iya hana wa'annan hadisin wanzuwa ba cewa a cikin sabon aiki a wajen mutu ba ne na musulunci da ita in karu mutu babu in ya isa gani a garin nan ya zo mu da shi mu tabbatar mishi a cikin kun ji cewa a cikin sahabban annaba akwai 'yan wuta ba malamin da ya isa ya kure wannan matsalar wa'annan mutanen ɗaukan da suke yi munafukai su ilhaƙinsu da sahabbai wanda a tarihin musulunci wanda suka fara zagin sahabban annabi munafukai ne gashi nan Allah na faɗa mana a suratul bakara yana cewa wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u in ka ce masa ku zo ku yi imani kamar yadda ragowar mutane suka yi imani sai su ce maka ya zamu imani kamar yadda wawaye suka yi imani a gurinsa su waye wawaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne wawaye haka duk wanda ka gan shi da aqidar zagin sahabbai to aqida ce ta wa'ancan munafikan farkon da suka fara zagin ɗaliban annabi a madina yake kai shi ya cancance ya zama munafiki amma yana ce ma wasu ainihin wato munafikai wannan ita ce babbar matsalar ita ce babbar illa har yana faɗa yana wai gashi a garin Gombe. wai idan da wanda ya isa a zo a tattauna da shi to ni kuma na zuwa gare ka malam bashir na san kai ba ɗan gwamba ba ne zuwa kake yi tafsiri ba kuma gori nake maka ba a garin ku bane ba shi nake ne ba dan kar a je a yi ma magana ta wata fassara abin da nake cewa inda kana cewa inda wanda ya isa ya zo a tattauna na kai kai ka san inda za mu haɗu ni kuma ina aika maka goron gayyata idan ka isa akan wannan maganar da ke mu haɗu da kai shafin sarki zaki mu tattauna wannan matsalar da kai akan matsalar sahabbai da duk ragowar masail ma da muke da saɓani na fahimta tsakanin mu da ku a kansu. Sau da aka sahabin annabi daban munafukai daban babu abin da ya haɗa zama sahabin annabi da ainihin wato manabi bana mu gaba da tabbacin musulunci ra'in da Allah manzon Allah ya isara in ku ana maganar alqur'ani ne malam babu yarda babu wata al'umma tun daga kan annabi adam ala nabi na wali alaihi salam har zuwa ƙarshen annabawa mun kira da aka tsarkake al'ummar aka ce musu masu gaba ɗaya babu wani malamin daga cikin malamai ya taɓa zuwa garin nan shaka jini farkon zuwan su da shekaru a lokacin nan shi yake ga mana almajirin malam tijjani zangon bare bare shi tijjani zangon bare bare dukkan sa'o'i da su sannan su da kabara kusan sun sai da gula duwai na manya shi yake ga mu yake malam da jami a karatu yake ce Allah ta'ala ya rufa wa al'umma manzon Allah asiri da babu wani annabi da ke bayan sa yace wallahi da a ce akwai wani littafin da za a kawo bayan da wani annabi zai zo yace wallahi abubuwan sunan asirin da za a yi magana na al'umman annabi da irin kudin gwila da taɗe annabi da kisan gilla da al'umman annabin ke wajen annabi in aka dinga hakikin a cikin littafin Allah da babu ba da tsari da wahayi ba ya ce da kare mu ne cewa da duk tarihin abin da ya faru a al'umman ba ya zama wasa wanda irin kisan gilla ne ba yi wasan wannan annabi ba sai da ta ce ma shariki sai mu ma mun rubuci shi sai na kun ji abin da yake faɗa ma'ana tare da littafin da ke hannu wai da wani ƙur'anin zai sake zuwa ko wani wahayi kenan duk abin da Allah ya yi ta faɗa a kan sahabbai da suke rayuwa tare da annabi wanda mu muna maganan sahabbai farko muhajir da ansa shi nan Allah yana cewa na amanu wanda suka yi imani wa hajaru wa jahadu fi sabilillah suka yi hijira suka yi jihadi don addinin Allah ya ɗaga? wanda ba ni bane ba kai bane ba mutanen wannan zamanin bane su dai wanda suka rayu da annabin ne da kake cewa sun taɗiye manzon Allah din shi Allah ya ce walladina awau wanda suka tattaro annabi da sahabbai a garin Madina ansar wa nasaru sannan suka taimaki manzon Allah sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan sune masu imani na gaskiya lahum maghfiratun wa rizqun karim wa'annan masu imani na gaskiya da ƙur'ani ya ba da shaida su ne yake cewa kuma sun taɗiye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai Allah da ya faɗi wannan a Qur'ani ya bar habbai haka ya san ma kana wa ma kunu, abin da ya kasance da abin da zai faru nan gaba idan da a ce yadda kuke wa al'ummar kallo haka Allah ya santa haka yake kallanta ai Allah bai jin tsoron kowa da zai iya faɗawa al'umma mai zai faru ba a nan gaba har mu ji karar abin da yake faɗa a sai mutum sharifi ya ce a ni ba sharifi ba ne saboda hakiya kowa yana alfahari da gidansu amma gida irin na annabi sai daga baya har wasu masu karyar shirkata suka yi mai amma asali wai wa kullun yadda waslam bi laila wa laila la tukuru lahu idaka maganan cewa kowa ya zo yana dawar annabta wannan dama kun shafa daga ku sai yan uwanmu yan ɗari ku kuka fi kowa ƙaryar annabta yanzu ba ga wannan mutumin na Zaria ba zazzaki bayan fara da awancawa shi ma jikan annabi ne saboda ƙarya dama da wuya a cikin ma'alis sunna duk wanda kaga an ɗaya an ce masa jikan annabi ne in Allah ya koyar da gaske ne yana da nasaba amma haka kawai kuma mu ba shi bane abin da ya fi damu mu to bari mu ci gaba da jin shi gidajen in ka ga yaro da buru to silsilar shi da an haife shi za a sa silsila tun daga kakansa sunan shi ko ba za a gaya mun ne in aka haifi yaron sai a ƙara da sunan shi sai a haɗa da dukkan sunan wani da kamar shi ne da aka aka dinga wanzarwa sai da ta taima sai daga cikin imamu ta zu jikin sai aure a wani ƙauye a iraki matan shi ta yi bayi ba ta san gidan su don a san shi da asalin shi sai da lokacin da ya ya kama rashin lafiya sai mutum ya yi ce to idan kuka je Madina an kuka yi ku bincika ina ne gidan da ake ake wahayi ina ne ne gidan annabi to kun sallama ku ji da 'ya'yana ku ce to ga wani shi ne dan wani shi ne dan wani shi ne dan wani sai na lokacin matar Mai iyayen da dangin su da kuma wannan jikar da mijin haka al'ummar musulmi sharibai ta tabbazu aka kore su a duk duniyar da ya kawo sharibai ka bincika tarihin sa kasan mu da shida ba kabilu yau da ba a samu sharibai ba kuma sukan tabbace har a turawa akwai A ta gidan sarauniyar ingila ana suna cewa gidan nan suna da dangantaka da agari wanda asalin su a ne a gidan idan da suka zo daga Labana su suka je zai kafa gwamnatin Ingila. Wasu su saboda tafiya suka tashi a Kirista ba. Kaji, har a turawa a akwai sharifai. Wai saboda takiya ne ya sa wai mutum ya tashi a Kirista. Duba don Allah, jikan annabi Muhammad sharifi wai saboda takiya wai ya tashi a Kirista. Jikan annabi saboda takiya wai ana neman shi za a kashe shi ya kwammace gare ya bar addinin musulunci ya tashi a zahirinsa kirista ne saboda tafiya Allah maɗaukakin sarki ya kyaya bar mu ƙara samun ka ce kai ba ka da alaka da addini ya kuma da ce kai ɗan annabi ne al'umma annabi suke yin hankali an tsammanin za a ci gaba da yi har yanzu wasu su ɗauki dabaran mai za su ci gaba da karo ƴan tattalin zalimin da sun kashe ƴan annabi ya amfani da yin siyasa a irin Najeriya da aka ba wa kowa ƴancin addininsa bai kamata su gabanni ba waɗanda da Najeriya ta dace su da da Najeriya ta dace su ya kamata su shiga tuntunin tsaro da gidane masu fannin ya kamata a arewacin Najeriya su za ta kawo da Tsarin mulkin Najeriya ba kowa damar ya yi bayanin abin da ya fahimta. Ya tara waɗanda suke imani. Welcome to call. To, kun ji iya ƙarshen bayanan da ya yi. Ana so karafin ya tsawo, amma ga wata magana nan da zan karanto. Sai da namu auya kamar yadda ya zo cikin fili haɗa ahalin a shafi na ɗari biyu da saba'in daidai me yake faɗa cewa ya ara wallahi mu'awiya ta khairan limin haƙula ina ganin wallahi na mu'awiya ya fi mun alheri a kan waɗannan mutanen ya umuna annahum li shi'a suna faɗa cewa su ɗan shi'a ta ne amma ibtagu batali sai gashi suna neman su kashe ni wanta habu sakali suna neman su kwace kayana wa aka zo mali su karɓi dukiyata ya ce wallahi la in aka bi minni mu'awiya ta ahadan idan mu'awai zai ɗauki alkawari daga gurina a haƙinu bihi dami in tsara na da wannan alkawarin wa ammalu bihi fi hali. sannan a bani aminci a cikin iyalena khairun min an tuluna ni ya fa min alheri akan su kashe ni wace faɗar cewa mutanensu za su kashe shi imamu hassan imamu hassan alaihi salam shi yake faɗar wannan magana ya ce walau ƙatarku mu'awiyata da na yi fito na yaƙi da bawa ban yi sulhu ba na ba shi mulki wa'annan wanda suka zagaye ne suka ce su ɗin shi'a ta ne la'akazu bi unki da sun kama wuyana a ta yi faƙuna ne ilayi silman haske sun miƙa ni zuwa gare shi lami lafiya lau jama'a wannan fa jama'a ce ta shi fa imami yake faɗa wannan maganan ba fa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan a lokacin wa'annan da yake rayuwa a matsayin su ne sahabbansa wanda yake faɗa su ne ‘yan a tasa sannan ya ƙara magana cewa ya an halal iraq inda ya bi nassi an kun salasun qataltum abi qatlukum abi wa ta'anukum iya wa hakun mata'i yake fita musu wannan magana sannan maganan kisan al’imamu sai ne mun sha magana ga Muhammadu al-Hanafiya lokacin da zai masu na Husaini wasiya ce masa ya akhi inna ahlal kufri qad aradta gadrahum ka san yaudarar su bi afika wa bi abika wa afika yaudarar da suka wa babanka da dan uwanka qad kristo an kuna haluka ka hali mamada ina jin tsoron kada halin ka ya zama halin kamar waɗanda suka riga suka wuce saboda haka a tarihi a cikin faru kenan wanda mutanen da suka yi lazamci mutanen gidan annabi da sunan suna son su su suka kuma kowa cutar da su wanda cikin abin da na faɗa na ce yanzu gashi nan kuna karɓar dukiyar mutane da sunan kumusi babu inda manzan Allah ya karɓa babu inda sai da na alida a imma na ahalar da suka karɓi dukiyar mutane da sunan kumusi babu amma kun zo kuna cin dukiyar mutane da sunan kumusi kuma da sunan tsaunar ahalar daiki wannan shi ne don haka maganar da kake faɗa kake cewa a gombe idan da wani malami da zai tattauna da kankan wannan matsalar da ma ragowar matsaloli ni ga sakona nan zuwa gare ka ni musa yusuf da aka fi sani da asadu sunna ina ba da wannan sako zuwa ga bashir malam bashir ɗan shi'a da ke kano da ya ma'ahalis sunna a garin Gombe ta haddi ya ce inda wani malami da iske ya zauna da shi wani ina amsa maka wannan ƙalubalen idan ka isa kafin inda za mu haɗu kuma zan wa sarki zaki magana ya neme ka aika maka goron gayyata ka taho mun amsa maka da izinin Allah wannan shi ne saƙona da nake da shi a wannan abin da nake son aika a gurguje jiya mun yi magana kuma yanzu ma zan sake roƙa cewa akwai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah wanda al'umma take amfana da shi da addini ba na so in kira sunansa wasu daga cikin bayan Allah sun ta so shi gaba a jama'a da Allah muna mun roƙi addu'a jiya sannan da Allah muna ci gaba da roƙon addu'a dukkan wani mutum da sakon mu yake kai masa mun san cewa wannan makaranta saƙon tantancewa miliyoyin mutane ne a sashen duniya ko ina kuma al'amara sun sha tasowa mu a yi addu'a da wani kuma Allah ya shiga cikin lamarinsa. aka da Allah jama'a muna roƙo a madadi wannan makaranta cewa da Allah, wannan bawan Allah a taya shi addu'a, wanda suke ƙoƙarin ce sun ga bayansa, to Allah maɗaukacin sarki ya hana su ganin abin da suke so su gani a kansa don tsarkin sunayensa. Saboda haka cikin addu'ar da nake masa, duk mutumin da yake yana da makiya, to ya roƙi Allah kada Allah ya kawo ranar da makiyansa za su yi dariya a kan shi kuma wallahi in kana da makiya daga ran da kaga makiyanka na dariya a kanka ka samu matsala to muna roƙon Allah madaukakin sarki sauran al'amura waɗanda suke ba su bayyana ba Allah madaukakin sarki shi kuma ya bayyana a gurinsa to Allah ya zama wakilinsa akan waɗannan al'amuran saboda haka ko muna tawassuli da wannan kamar yadda muka jiya addu'ar da annabi ya ce ya rantsi da Allah duk wanda ya roƙi Allah da ita sai Allah ya karɓa kuma sai ya bayar shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال ya يا حي يا قيوم يا حي يا ya يا ya يا قيوم muna roƙon Allah ta'ala wanda suka tasa shi gaba Allah ka tasa su gaba su ma Allah ka shagaltar da su da wasu abubuwa da kowa zai koma ta kansa yake yi ba ta shi yake yi ba abinda zai zama masa alheri ko yana nisa Allah ya kawo shi kusa wanda zai zama matsala ko yana kusa da shi Allah maɗaukakin sarki ya nesa da abin sannan abin da ke hannunsa na arziki Allah ya riƙe masa shi sannan Allah ya shirya masa iyalansa fiye da yadda yake kokari wurin yi masa tarbiyya haka a madadina da kuma madadin mabiya wannan makaranta muna roƙo da Allah mutane a saka shi cikin addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah kuma ka zaunar da kasan mu lafiya gaba ɗaya bi hadal ajri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh